babu in faƙil mali fi haƙiƙi bai mai bayani akan ce da dukiya fi haƙiƙi cikin alhaƙi ne حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى هو هو ابن سعيد القطان عن اسماعيل هو ابن ابي خالد قال حدثني قيس هو ابن ابي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم يقول شنا cewa la hasada babu hasada ai babu wayo abin babu gori wanda ya kamata ka yi idan wani samu wani abu kada ka yi hasada ta yi illa lafi ina ta yi sai ga ainihin sifofi guda biyu ko kuma akan ɗabi'o'i guda biyu rajulun mutum na atahu Allahu mala wanda Allah ya ba kuɗi fasallada ko ya kore kuɗin nan ya sanya kuɗin nan fi halakatihi wajen halaka shi fil haƙi ga gaskiya don haka ce babu faƙil mali fi haƙihi shaida dukiya ga harkar ta kenan an fitar da zakka sannan kuma duk mai haƙi an bashi haƙi ne Wani rajulun sannan wani mutum a atahu Allah mata wanda Allah ya ba alqur'ani ko kuma sanin shi sunna tai fa haya wa huwa shi ya kadi shi na hukunci da hada ita wa yu'allimu ha shi na kan tashe ta sannan wanda Allah ya ba wanda Allah ya sanar suwa alqur'ani yana hukunci da alqur'ani shina aiki da abin da ke cin alqur'ani ko shina kanta da alqur'ani sannan da mutum wanda Allah ya sanar suwa sunna kuma yana aiki da sunna sannan kuma bayan shina aiki da sunna kuma shina karantar da sunna din to waɗannan watan su kamata a yi hasada amma in ba waɗanga ba babu wanda kamata a hasada akwai ababen hasada da yawa amma waɗannan ababen guda biyu su an mahikincinta da wanda adda su a hasada ta domin a yi aiki irin aikin da ya yi babu riya ifi sadaka ce ba mai bayani akan riya ga sadaka akwai lada ko babu lada li qaulihi domin zancen ta ala haka ya na amanu ya ku waɗannan imani la tuqidu kada ku bata sadaqatikum sadaqokin ku bil manni da kware wal azal cutarwa ila qawlihi alkafirina wata har zuwa ga cewa alkafirina ya ayyuhal na amanu ya kona ne imani la tudilu kada ku bata sadaqatukum sadaqokinku bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a annasi tamka wanda ke ci da dukiya ta ri'a annasi don mutane su gani wala yu'minu billahi bai imani da Allah ba wal yawmil akhir sannan bai imani da ranar alkiyoma ba wato fa masaluhu abinda a misali ne kama sali tabwanin daidai faradin dutse wanda ya kasance fa asaba hu wabilun ruwan sama a alaihi turabun wato muhammad sallallahu abin da misali ne kamar sai sabanin tamkar falalin dutse wanda ya kasance kankara ne alaihi turabun sama ne akwai turda fa asaba hu wabilun ruwan sama ma kadin hadar ya zo ya sauka gare shi da ya sauka gare shi ta zubar da ruwa akai ne duk turdan nan gaba ɗaya ta wanke ta wanke ta wanke wata raka hutar da ya bar shi fa konai wato wannan shi an misalin masu ci da dukiyoyinsu ba don Allah ba saboda ya la ya kaduru na Allah shi shay'in mimma sabu ba ku samun iko na komai akan abin sun ka aikata wallahi la yahdil qawmul kafirin Allah ba zai shi da mutane wanda kasance kafirai ne don hakan ga duk mai suwa saboda riya bai da rana bai da rana sannan kuma misali ne tamkar dutse wanda kasance wa tamfalarin dutse wanda kasance na kankara mai ƙarfi sosai amma kuma a ainihin a turda ta zo ta rufe shi ƙasa ta rufe sosai da aka yi ruwan sama ruwan sama suka sauka gare shi duk gaba ɗaya sun ka kwashe wannan turda sun ka bar shi hukunai to duk mai sadaka nan duniya don a gani don riya shina yi don riya don a ce wani ai mai alheri ne ko a ce wani mai baiwa ne ba shina yi don Allah ba a'a kana yi don Allah amma kuma idan idan wani idan kuma kai saboda Allah wani kai saboda Allah ya ka kana jin daɗi wannan bai da komi ba kai saboda ya ba kai saboda Allah to irin wannan shi na samun lada ranar alƙiyoma amma in ya kasance ka ci da dukiyarka don ta ko kuma watan don an faɗe ka ko don yabe ka to wannan ga misalin ka nan tamkar dutse ne wanda ruwa sun kasar ka gare shi suna akwai turɗa sama ne ruwa suka wanke wannan turɗa da sun kabar shi hako ne rana al'umma haka za ka tashi tsula duk abin da ka aikata baka da lada babu ya iko babu ya ita sadakati ba mai bayani akan riya ga sadaka don hakan ga duk mai riya ga sakamakon aiki ne nan ranar alƙawma zai tashi laƙa dubna Allah shi mai maka sabu ba su da iko na komai akan abin sun ka aikata ba ku samun wai wa qala ibn abbas abdullahi ibn abbas ce radiyallahu anhuma Allah shi da su wata abin da ke kira suldan hu suldan ya bar shi suldan fakonai laysa alaihi shay'un ba komai akai ne wa qala ikramatu ikramatu shi kuma ce wabilun abin da ake kira wabilun wata madarin ruwa shadidu matsananta wa dallu shi kuma abin da ke kira dallu annada yayyahi shi kuma masalul ladina yunfiquna amwalahum tiga abin abinda an misalin masu ci da dokiyoyin su ibtiga lahi. domin neman yarda Allah ka salli jannatin bi rabwatin daidai watan ainihin babbar fadama ce wadda a saman tudu kuma tudun ga mai tamshi ka salli jannatin bi rabwatin tamkan fadama ce wadda kasance saman wani tudu ataba hawadirun wanda ya kasance ruwan sama mai yawa ya same ta fa'atat ukula hadi ifaini ta ainihin 'ya'yan itacen ta linki biyu abinda an misalin linki biyu kila wannan hadama ko kuma sauran hadamu da ke kusa gare ta in ya kasance buhu ɗari ɗari suka ita za ta yi buhu ɗari biyu hadamar da ke daidai da ita ga girma da yawa wadda kasance tana kasan tudu ita kuma tana saman wani tudu ɗin watan za ta linka abincin ta sau biyu atat kula hal ifaini atat ha za ta bada ainihin ayatacin ta da ifaini linki biyu ta ka basuwa fa in lam yusib hawabilun ko da ko ma na hadari bai same ta ba fadalun in ta samu ya ishe ta hi kawai ya isa menene cikin aya wallahu bi kulli shay'in ko mu wuce to mu je mu fa in lam yusib hawabilun hadallun ko eh fa in lam yusib hawabilun ko da ainihin makadi bai same ta ba dallun za ta samu yahi sai sheta wallahi bi kulli shay'in basirun daidai muke ina alamomi <laughs> to mu je gaba dai to sai mi to wannan ibn abbasin ya fassara ah, wannan ya kira mutum mazan abbasin ya fassara mana abin da ake kira wabilun fa in lam yusif hawabilun ya fassara wabilun abin da ake ce wabilun madarun shadidun ruwa wanda kasance masu yawa ne su ake kira wabilun to fa dallun ha me ake kira dallun shi kuma wata annada yayyahi shi ake kira dallun babu la yaqbalu Allah babu la yaqbalu Allah ba mai bayani akan Allah ba shi karɓar sadaqatan sadaqa min gululin wadda ya kasance watan ta harabci abin da ke ce gululi hiyana ka saci wani abu cikin kaya na ganima shine gululi to wai Allah bai karɓar dukkanin sadaka wanda ya kasance ta haramci duk wanda ya tara dukiya ta haram ko ya sadaka Allah bai karɓa dan ba duke shi bace duke jama'a ce duke jama'a kowa ta zama tashi to shi na ce la yaqbalu Allah Allah ba shi karba sadakatan sadaka min gululin wanda kasancewa tan ta ganima ce wala ya kabalu Allah ba shi karba illa min kasbin tayyibin sai daga aiki wanda ka yi ɗayibin, wanda ya kasance na halal ka samu dukiya ta halal li qawlihi domin zance ne qawlun ma'rufun qawlun zance ma'rufun watan mai kyawu ga almajiri qawlun ma'rufun ka ga ma almajiri magana mai kyawu ai hasanun wa magafiratun sannan kuma da roƙon Allah gafara akan nace da shi na roƙonka kacewa ne hakuri hayrun shi an mahihici mai sadakatin daga sadaka ya taba uha azan wanda ya kasance cutarwa ta biyo ba gare ta wallahu ganiyun halimun wallahu Allah ganiyun mawadaci na halimu sannan kuma ta mai hankuri na shina jinkirin azabtawa ga wanda sun ka saba mishi babu sadaqati min kasbin tayyibin bai mai bayani akan sadaka daga ainihin aiki ko kuma daga sana'a Ɗayibin wanda kasance ta halarci li domin zance ne wayar bi sadaqati Allah shi na reno sadakoki wallahu la yuhibbu kulla kafarin Allah hakika ba shi son kulla kafarin duka wanda ya kasance kafiri ne a sai mai yawan sako wai Allah na mai sakamako ko kuma watan Allah yamqutuhu wallahu la yuhibbu Allah shi na barin dukkanin kafiri wanda ya kasance a sai zai saka mishi da mugun aikin da saka da mugun aikin da aikata ba zai mai sakamako na kware ba wallahu la yuhibbu Allah ba shi son kulla kafarin dukkan kafiri a sai mai yawan sako innal ladina amanu haqiqa wannan ne imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai wa aqamu salata suka tsayar da sallah wa ta zakata suka fitar da zakka lahum ajruhum sunna da lazu inda rabbihum go ubangijin su wala hawfun alaihim ba tsoro gare su wala hum yahdu sunna kuma tan ba su cikin bakin ciki ba su tsoro ranar alkiyoma ba su cikin bakin ciki ranar alkiyoma duk wanda ya kasance saboda Allah to ranar alkiyoma bai da bakin ciki sannan kuma bai da tsoro duk da ya kasance kowa ke tashi cikin bakin ciki akan abin da aikata na shin bai aikata daidai ba to su ranar alƙiyama za mu tashi cikin farin ciki cikin nishaɗi ba mu tashi kuma cikin tsoro da ya kasance kowa na cikin tsoro babban tsoro حدثنا حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا الننري حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه دجمعه عبد الله بن دينار an abi salihin daga abi salihin watan an abi salihin daga abi salihin simmani an abi hurairah daga abi hurairah Allahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shi na cewa man tasaddaqa duk wanda ya sadaka bi adali tamratin daidai girman da bino min kasbin ayyibin daga sana'a ta halal ko kuma daga aiki na halal wala ya qabalu Allah Allah ba shi karba illa tayyiba sai abin da a halal fa in wa inna Allah haqiqa Allah ya taqabbalu ha shina karbatta bi yaminihi da yarda tai Allah na karɓar wannan abin wai Allah na yarda da abin da ya basuwa sun masa annan yurabbiha Allah shi tarbiyyantar da ita da sahibihi ga mai wannan sadaka ko da sahibi ha ko ga mai wannan sadaka kama yi rabbi hadukun fuluwahu tamko tsaye daga cikin ku ke ronan dukushi ne an san wai dukushin doki shi na saurin girma dan doki zahin girma gare shi to haka nan in ka bada sadaka saboda Allah abin da ka basuwa saboda Allah daga ainihin zuhanka na halal abin da ka basuwa na abin da ka saboda Allah daga ainihin dukiyarka ta halal to dukiyar na Allah na haɓaka ta Allah na renunta Allah zai karɓa ta zai yarda abin da ka basuwa idan Allah ya yarda sadakar da kai zai kama renunta shi kama renunta shi kama renunta wanda ɗaya daga cikin ku ke renon an dukushin doki ne hatta ya kuna har shi kasance hatta ta kuna hatta kasance min lajabali daidai girman dutse daidai girman dutsen uhudu da wata riwaya ko kuma har ya kasance ita wannan ayat sadaka da ka basuwa ta kasance daidai girman dutse babban dutse kamar a ce dutsen kutarkushi ko kuma a ce dutsen zuba to wannan sai ya ce taba'ahu Suleiman Suleiman ibn Harbin ya bi wa kenan taba'ahu Suleiman ibn Harbin an ibn Dinare ya bi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinare taba'ahu Suleiman ibn Harbin ya bi shi a ibn dinarin daga mahaihi na ibn dinarin wa qala warqa'u warqa'un umar yace an ibn dinarin shi ko ya jo daga abdullahi na dinarin an sa'id ibn tarin daga sa'id ibn tarin na abi hurairah daga abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama ya sa a ma riwaya ta abdurrahman abdullahi na dinarin saboda shi riwaya ta abdurrahman abdullahi na dinarin an abihi daga mahaihi ne an abi salih al an abi hurairah ita kuma riwaya ta warqa'un umara an ibn dinar daga abdullahi ibn dinar an sa idin ne sai an abi huraira sun samu sabani kenan nan ibn dinarin shina da maluma guda biyu ne ko ko dai shi ainihin abdurrahman ibn ibrahim dinarin shi kuskure an abihi kenan abdurrahman ibn a wannan abdurrahman ibn abdullahi ibn dinarin an abihi daga mahi ne abdullahi ibn dinarin ba kenan an abi salih ibn simani ba dan nan in ya ce an abi salih ibn simani an abi huraira wannan ya saba ma riwaya ta raqa'un umara an ibn dinarin an sa ibn nisari an abi huraira riwaya ta raqa'un umara watan an sa ibn nisarin an abi huraira riwaya ta abdullahi ibn dinarin an abi salih ibn simani an abi huraira to yanzu nan ga sai kasance shi can abdurrahman ibn abdullahi ibn dinar shi da mutaba'a suleiman ibn harbin ya bi shi akan riwaya ta kenan ya samu tabi'a ko bai da wahami kenan ya jo daga abdullahi bin dinarin shi ko ya jo daga abu salih al-simani to shi kuma wannan warqa'un umara annabi bin dinarin an sa ibn yasarin an abi hurairah radiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallama sai ce kuma warawahu mulimun abi maryama mulimun da abi maryama ya ruwaito wadaidun allama wasu helun an abi salih an abi hurairah sun taimaka ma abdurrahman ibn abdullahi bin dinarin kenan nan warqa'u ibn umara yayi daban kenan to tashi ruwa ta zan shaddiya tun tashi ta zan shaddiya kenan kenan kenan hadisi wanda yake dai watan an abdullahi ibn dinarin an abi salih ibn simani an abi hurayra amma shi ibn hajar abin da ce to shi kan yuha shi kasance shi abdullahi ibn dinar shi da shehannai guda biyu shina da abu salih ibn simani shina da sa'id shina da wannan sa'idu ne sare kenan ah, abdullahi ibn dinarin an abi salih al-simani an abi huraira sannan abdullahi ibn dinarin an sa'idu idun sarin an abi huraira to bisa ga wannan ba a samu kuskure ba sannan kenan sai a ce dai kawai shi wannan sa'idu idun sarin shazza riwaya ta shazza ya ce saboda shi dai adda watan wannan a abdullahi dinarin ko abdullahi dinarin kenan an sa'idu idun sarin a warqa ne kaso in ce warqa warqaun umara shi kawai ya zan shazza shi tashi riwaya wurqabun umara an sa ya yasarin an abi huraira an gane amma kenan shi sa ashe kenan shi wannan abdullahi bin dinar lahu shayhani shi al shayhanne guda biyu kuma kowanne su an abi huraira abu salih bin timani an abi huraira sai ya yasarin an abi huraira ga riwaya ta wurqabun umara daga sa'idu ne sarin na an abi huraira riwaya ta abdullahi bin dinarin daga abi salih bin simani an abi huraira ai an abihi aka ce daga mahaifi ne to mahaifi ne ba shi adda kenan shi hannai guda biyu ba in ana son a gane kenan shi abdullahi wannan wannan a warqa'un umar ana son a ce bai da wahami ba wahami yayi ba to kenan abdullahi dinar da shi hannai guda biyu amma in ba haka nan ba riwaya ta abdullahi ta abdurrahman abdullahi da dinar ta rinja ya tashi kenan shazza wancan shi a mahfuzi wannan shazunna in ya kasance wancan shine mahfuzi wannan shine shazun sheke nan kaga wannan riwaya da wahami kenan burqawun umar kenan shi adda wahami babu fallali sadaqati min kasbin bai mai bayani akan hihi ko sadaka min kasbin min kasbin ayyibin daga hmm? to gana ku ko haka nan amma akwai wannan ina ganin ita ce waya ta kashi mai hani ya kulla babi amma bai sa mai komi ba sai kasance babin da ya gabace shi kamar kenan shi ɗauki bayani ne hadisan sun haga bata sun kunshi ai babu sadakati min kalbin min kalbin ko daga ainihin sana'a wanda kasance ta kwarai ce to kenan babin da gabata hadisan da a cikin babin da gabata suna adda wannan wasu kuma suka ce a wannan babin kuskure ne babu ba cikin wannan tsari ko kuma ba cikin wannan riwaya babu sadakati qabla raddi bai mai bayani akan sadaka gabanin ka da sadaka a ce ba a karba kai kokari ka yi sadaka tun baka ba su abuwan da ka ba shi bai da bukata حدثنا آدم هو ابن أبي إياس حدثنا شوبة هو ابن الحجاج حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارث بن وهب قال سمعت ناجي النبي منذ الله صلى الله عليه وسلم إن شي حارث بن وهب يتي ناجي منذ الله صلى الله عليه وسلم يقول شنا cewa تصدقوا كوي صدقه فإنه حقيق أبين da asha'aniyati alaikum zamanun zamani ya zuwa gare ku yamshi rajul mutun shi tahi bi sadaqatihi da sadaqatai fala yajidu man yaqbalu ha bai samu mai karbata ya qulu rajul sai musun hice law ita bi habil amsi da ka zo da ita jiya zaka bintu hada na karbe ta fa amma yawma amma yau fala hajatu li biha bayan bukata da ita yau kan bani bukata amma inda je na da na karba an ce karshen zamani ana bude ana bude taskoki na kasa, kasa tana amma dukkanin taskokin da ke cikin ta da zinari da lu'ul'i ko mita amayo duk abin da bata fitar ba ƙasa za ta fitar da shi ƙarshen zamani an ce wannan bayan da zuri isa ne ba su fa isa ne alaihi salamu حدثنا أبو اليماني هو حكم بن نافع أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة حدثنا أبو النادي هو عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن هو عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مزون الله la taqumu sa'atu al-qiyama ba ta tsayuwa hatta ya kasura fikum wa amalu sai kuɗi sun yi wa gare ku fai fi da shi bungulu hatta yuhimma rabbal mali man yaqbalu sadaqatuhu hatta haddai wa ta yuhimma shi bata rai ga rabbal mali mai kuɗi man yaqbalu mai karɓar sadaqatuhu zakatai sai ya kasance wanda zaka ba zakka shi bata ma rai ka ɗauko zakka ta gini ka ɗauko zakka ta gini gini ka zo ka kame sai cewa na yan Najeriya na yau na samu ai kaga kenan ya bata mare to shi na ce shi kasance hatta yuhimma rabbal mali man yaqbalu sadaqatahu hatta hadda yuhimma shi bata rai ga rabbal mali mai kuɗi wake bata mishi rai man yaqbalu sadaqatahu mai kabar zakatai wa hatta ya aridahu hashi gitta shi shi gitta zakkan nan fa yaqulu sai ya ce allazi uriduhu allazi ariduhu alaihi wanda gitta mu zakka sai ya ce la araba bani da bukata ga wata riwaya bihi ba da bukata da wannan kuɗin yanzu inda na da na karɓa babu ta da raddi حدثنا عبد حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي حدثنا ابو آتم النبي أخبرنا عبد بن بشير أخبرنا سعدان أخبرنا سعدان بن بشير أخبرنا سعدان بن بشير حدثنا أبو مجاهد حدثنا محل بن خليفة التائي قال سمعت أدي بن حاتم Allah iya radiyallahu anhu ya kulu shi na cewa kuntu na kasance shi a dai dan hatimu da'ina hatimu da'i shi na wannan da suna cikin larabawa da kyauta da kyauta da alheri to wannan dan shi ne ana ce mishi adayun hatimin wanda wani waki kawa kashi na cewa bi abi hikita da adayun fil karam wa man yushabihi abahu fa ma zalam to shine yace sami'tu nadi adiyyan hatimin radiyallahu anhu ya kulu shi na cewa kuntu na kasance inda rasulullahi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faja'ahu rajulani wasu mutum biyu suka zo inda manzon Allah A a gudansu yashkul ayyadata shina ƙara ya kawo kokin talauci yace ya manzon Allah talauci ya yawa wal aharu shi kuma guda yashku shina kai ƙara yana kokin kada asabili watan fashi da makami wanda aka yi ga hanya ana da hanyoyi ana fashi saboda yawan talauci faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce amma kada usabili amma fashi da makami fa innahu la yati alayka illa qalilun zamani bai zai kiyaye gare ka in ba kadan na ba hatta ta harujal iru sai raƙumma sun hito doke da kaya ila makata daga maka duk inda sun ka hito bi gairi hafirin ba tare da ainihin ba tare da mai tsaron su ba babu hafiru babu jagora babu jagora babu madugu an san madugu shine uban tahiya wanda ya kasance idan aka azama ah, idan aka azama raƙumma kaya akwai madugu wanda ya kasance shi madugu duk inda bai ba a tare ba a taro saboda shi na da tsari ko kuma a'a dama ya riga ya saba da jama'a ko ƴan fashi da makami sun san suna mutunta shi ba su taro ne saboda girma nai to shi na manzon Allah ce za a hito za a hito duk inda an ka hito da kaya za a shigo daji duk inda an ka hito kafin a zo maka sai an shiga cikin daji mai yawa inda ya kasance kun babu ceto cikin wannan dajin sun kurmin daji Mazu Allah ce to mutum zai hito da kaya nai da raƙumma na shi kadai duk inda ya hito hashe wa cikin birnin Madina ba mai turon shi saboda adalci kenan za a shirya da adalci lokacin nan harko harko ke da musulunci ne to ainihin mazu Allah zai yaƙi larabawa kuma sannan a yaƙi azalumai a shi hida adalci har shi kasance mutum shi to duk inda ya hito ta shigo cikin birnin Madina ba mai tsanguma tai ba matara babu yan fashi ba matara dai kenan yace wa amal ailatu amma shi kuma talauci fa inna sa'ata haqiqa al-qiyama la taqumu ba ta tsayuwa hatta ya dufa ahadukum sai ɗaya daga cikin ku ya shawage bi sadaqatihi da sadaqati da zakatai la yajidu ba ya samu man ya qabilu ha mai karbata min da gare shi summa la la ahadukum yace wallahi kuma ɗaya daga cikin ku zai tsaya zai tsaya bayyana zai gaba ga Allah wallahi gudan ku zai tsaya gaban Allah ne laysa bainahu wa bainahu hijabun ba sha miki tsakani da Allah wala turjamanu sannan kuma tamba ta hinta yutarjimu lahu ko wala turjamanu ba ta hinta yutarjimu lahu mai ta hinta ba wani mai mai ga yau summa la yaqulanna summa la yaqulanna lahu sannan kuma wallahi zai ce gare shi Allah zai gaya mishi alam uti kamalan ban ba kuɗi ba wala yaqulanna wallahi zai ce bala haka nan Allah ka bani kuɗi sun mala'iku lanna sannan Allah ya ce mishi alam ursil ilayka rasulan ba aiko ma manzo ba alam ursil ilayka rasulan ban aiko maka manzo ba fala yaqulanna wallahi zai ce bala Allah ka aiko mini manzo fa yanzu sai hidiba an yi mini hidama gare shi wala ra ba shi ganin komai illa nar in ba wuta ba sai mutum hidiba da magare shi ba komai in ba wuta ba sun masa annan yanzu hidiba an shi malihi hagu ne wala ra ba shi ganin komai illa nar in ba wuta ba to nan duniya ya rantse da Allah Allah ya bashi kuɗi Allah ce ban baka kuɗi ba yace ka bani kuɗi ban ai kuma manzo ba ka ai min manzo to sai hidi ba dama gare shi ba komai in ba wuta ba shidi ba hagu gare shi ba komai in ba wuta ba to duke ga da Allah ya bashi ya kare kai ne daga wuta ga dukiyar nan ko bai kare kai daga dukiyar nan da wutan nan ba in ya sa dukiyar nan ya kare kai ne daga wuta hijira in bai sa nan ne kare kai daga wuta ba ba magana tsira gare shi to shi na ce sai mi to shi na sai sai manzo Allah ce kala sai manzo Allah ce la yati yanna Allah na ko to falyattaki yanna ahadakum falyattaki yanna ahadukum ɗaya daga cikin ku shi kare kai ne daga wuta fa in lam yajid in bai samu kariya daga wuta ba to wala yattaki yanna ahadukum annara ɗaya daga cikin shikari kai ne daga wuta wallahi shi ke tamratin ga wata riwaya ina ce ta riwaya ta hummawi shikari kai ne daga wuta wallahi shi ke tamratin ko da ko da tsagin da biyu na fa in lam yajid in mai sam tsagin da biyu ba fa bi kalimatin tayyibatin shi kalima mai kyau wani kai hakuri Allah shi baka hakuri حدثنا محمد بن الالائي حدثنا Abu Usama حماد بن اسامه عن بريد هو ابن عبد الله عن ابي برده ابن ابي موسى عن ابي موسى دغ ابي موسى رضي الله عنه annabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce la yati yanna Allah nasi zamanun zamani zai zo ga mutane ya dufo rajul mutun mutum zai yawo fihi cikin wannan zamanin bi sadaqati da zakati min zahiri da zinari ba shi an kai so da komai ba to zai yawo ta da zinari gashi shi na neman mai karba bai samu ba su masa annallahu ba ya samu ahadan mutum guda ya kuzu ha mai amsan wannan zakka ko wannan sadaka min hu da gare shi wai rajulu za a ga mutum alwahidu guda ya taba'uhu arba'una imra'atan mace arba'in na biya ce suna neman kariya da shi za a ga mutum guda tare da mata guda arba'in duk ba matan shi bane an saka shi wajen sojan yaki musiba ce ta ƙarshen zamani za a yi hurubu za a yi yaƙe-yaƙe a yi ta kashe-kashe har shi kasance a karkashe maza a bar mata shi kasance watan namiji guda shina da mace arba'in baya gare shi waɗanda ke neman kariya gare shi ba su da kowa sai shi sai don Allah muna son ka taimaka muna ba mu da magayin shi ba mu da kariya ba mu da garkuwa in ba kai ba don Allah ka taimake mu ka zama kariya gare mu ba wai don ka kasance mata take ne ba a'a don ka samu ɗaya malɓa gare shi saboda ba maza don an karkashe maza ƙarshen zamani kenan za a iya yaƙe-yaƙe a karkashe mutane saboda kuɗi ko idan da an kashe mutane saboda su kuma a komo ga kuɗin tashe babu maza ranar alƙiyoma ga kuɗi ka tara kuɗi amma kuma ga ɗaukar alhakin rayukan da kai na jama'a ka kashe wannan saboda kaza ka kashe wannan saboda kaza ka kashe wannan saboda kaza kuma ga kuɗin gaba kai in hannun komai su wanda zai taimako ka ranar ai sadaka ba baka taimaki talakawa ba baka taimaki yan uwa ba kuma kuɗin ka ka ɓata rayuwarka ka kashe mutane kan waɗannan kuɗin naka da ka tara ka tara abin da bai amfanin ka duniya da lahira yanzu suna suna laɓewa bihi gare shi min ƙillatir rijali saboda karamcin mazaizai wa kasatin nisa'i da yawan mata babu ita kunna rawlo bi shiqqi tamratin bai mai bayani akan ku kare kanku daga wuta ko da ko da tsagi da bino na wal qalil min sadaqati ku kare kanku daga wuta ko da ko da kadan na sadaka wa masal ladina yunfiquna amwalahum abinda misalin masu shi da dokiyoyin su ibtiga amr zatillahi domin neman da Allah wa tazbita min anfusihim da neman ainihin kafuwa da tabbatuwa ga kawunan su kamar salli jannatin ko birabwatin tamkowa fadama ce wadda ke saman tudu a fa asaba hawa asabaha ruwan sama ya same ta mai yawa fa ata ukula hada ifaini ta ba da ƴaƴan itacen ta linki biyu fa in lam yusif hawabilun ko da ko ainihin roso bai same ta da yawa ba fa dallu in ta samu yahiya isa wa ila qawlihi har ga cewa ta wa min kulli samarati shi kuma watan masal ladin tukuna ma sun tiga ulata lahi ko to shi na can shi kuma min kulli samarati ke gano wannan farkon aya ina ina hufazu ba su kusa to can dai inda Allah ke cewa watan a wa an fi kofi sabi da lahi ba isa ba ce to alhamdulillah hmm. ta waje akwai na kuma zalimu da ba isa ba ce ko zai bai zo la hatami ba ita bace to mutahi bari kila in ni kamo kila in ni kuma ana aya kila ku gane Allah shi na bayani akan watan wanda ya kasance ke ci da dukiya ta yi watan bayan hayya tsufa tsufa ya kama shi a sabu ko kibarun ba a sabu ko kibarun wala huzuri tun a fa'u me farkon aya to ay waddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nahilin ay waddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nahilin wa anabil tajri min tahtiha al anharu lahu fiha min kulli samarati lahu fiha min kulli samarati wa lahu wa asaba kulki baru wa lahu zuriyatun du'afa'u ko fa asabaha ihsarun fa asabaha ihsarun fihi narun fa hatarqat kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkaruna ay waddu ahadukum ɗaya daga cikin ku shina gurin an takuna lahu natun ce kasance shina da fadama min hilin ta da binnai wa anabin da inabubbuka da yawa ga ga ga ga inabi cikin ta ga da binnai da yawa tajrimin ta hata al-anharu sannan kun bayan wannan ƙoramu na gudana ƙarƙashin wannan gona ɗin ƙoramu na gudana cikinta lahu fi hamin kulli samarati cikin wannan gona dukkanin aitacin da so shi na da su wa asaba hulki baru sai tsuha ya kama shi bayan tsuha ya kama shi wanda huzur ya tundu a fa'u shina da yara yan kankana wanda kasance ba su isa aiki ba watan gashi gona ga tashi ta da ce bayan ta da binne ce akwai inabi cikin ta sannan kuma ainihin ruwa na gudana cikin ta suna gudana sosai sosai lahu fi hami kulli samarati duk abin da ke suna ayyata ce kuma shina da shi cikin wannan gona din bayan haka kina cikin wannan hali wa asabu hulki kibaru sai tsuha ya kama shi lokacin da tsuha ya kama shi kuma wala ku zuri tun da afa'u sha da ɗan yara inda kasance kankana ne masu ramni ita ga gona tashi fa asaba ha'i isarun sai guguwa ta zo ta samu wannan gonar ita wannan guguwa fi hanarun cikinta akwai wuta fa hatar gaba ɗaya fadama ta ƙone babu abin da ya rage mai cikin wannan fadama ƙarfi ya ƙare to wannan shi an misalin wanda ke sadaka watan amma don riya wanda ke sadaka saboda dai ko wanda bai ma sadaka din gaba ɗai duk abin da tara gaba ɗai ya bar shi na duniya bai amfane shi ba ya koma ta ko wanda kasance shi na da fadama ta da binnai ruwa na gudana ƙarƙashinta sha dukkan nau'in ya yi ce cikin wannan gona ɗin bayan wannan kuma sai tsuha ya kama shi bayan tsuha ya kama shi gashi da in rika kankana bayan haka nan kuma sai iska na guguwa da wuta ya zo kone wannan gona din gaba ɗaya bai raga mai komai cikin ta ba ga yan rika kankana ba su isa girma su yi aiki ba sannan shi kuma ga halin da samu kai da cikin tsuha sannan kuma ga dukiya ta kare to duk wanda bai saboda Allah ba haka ƙarshen dukiya ta zai tafi lahira shi bar ta duniya ya tara ta nan duniya kamo nan kamo nan kamo nan kamo nan kuma duke gaba ɗaya ta kone da wuta dan in ya riga ya mutu kamar an kunna mata wuta na yaren da birma ita in ba na kwarai na bai tarbiyya su ba za su ɓata wannan dukiyar don dukkanin su da afa'u ne da afa'u akali ne masu ranar hankali ne duke za su ɓata ta a shagiya a yi zina a yi caca a yi liwaɗi a yi shashanci duk abin da aka so dukiya a yi ko da aka suka a sai ka ji an ce ai dole an yi dukiya gidan wane ya zama ba komai duk komai ya kare gaba ɗaya don haka da ashe kenan kaga wallahi minana wa yubayyinu Allahu al-ayatil lati ko kazalika yubayyinu lahu. tamka hakan ga Allah ke bayanin al-ayati ayoyin linnati ga mutane la'allam yatafakkaru ko ce za su tunani wannan Allah na yi muku wannan don ku kasance masu tunani ku kasance masu astuwa saboda me idan mutum ya tara dukiya ko ta halalta in ya bar ta na duniya ya yi hasara dan dukiya ka gara ka sa ta gaba ko kuma ka saba alinta gaba ko ta halarci kasance abinda an mahiwa ka sa shi gaba ka bar abinda aka danna baya abinda ka sa gaba shine ka. duk abinda ka bari baya ba ka ne ba rabon magada ne in ka bar tsiya na kwarai su yi ma addu'a in ka bar na kwarai ba su washe su dukiya kuma ba ruwan su da kai ba su yi ma addu'a alheri akwai masu cewa giwa ta haɗe za a ci nama akwai masu cewa Allah ya sa giwa ta haɗe a ci nama to kaga in ka diba irin wannan mai bar musu dukiya kuma su ne mahiyoci aka samu yanzu masu fatan Allah shi kada giwana a shinama suna za a bar mu dukiyarta to sai mu tashi farkon babe kenan eh a tashi farkon babe ko alhamdulillah